Daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu raron mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama muka tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol. Sai Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mata hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Yanzu madani ne Sarfila Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki muka sake da muku da sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku yi cewa bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sanar da cewa ya canza ranar da ake bikin dimokuraɗiyyar ƙasar daga ranar 29 ga watan Mayu zuwa 12 ga watan Yuni, wanda hakan kuwa ya kawo takaddama tsakanin masana shari'a da gwamnati. kuma kan wannan batu ne ma za mu buɗe muku layin wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ya kuke kallon wannan canji da shugaban ya yi lambar da za ku kira ita ce b biyu b biyar b shida biyar biyar sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga najeriya da kuma tasirin azumi akan matasa amma kafin nan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka. Shugaban kasar Burundi Pierre Nkurunziza yau Alhamis ya ce ba zai tsaya takarar shugaban kasa ba a shekarar 2020. bayanin mai ban mamaki yana fitowa bakinsa ne sati uku bayan sabon kundin tsarin mulkin da ya fito da shi wanda ya ba shi damar ci gaba da mulki har zuwa shekarar 2034 a bayanin da ya yi a gaban dubban jama'a da jami'an gwamnati da jakadan kasashen waje nkurunziza ya ce wa'adin mulkinsa zai kare a shekarar 2020 burundi ta jima tana fuskantar matsalolin siyasa tunda da nkurunziza ya bayyana niyyarsa na tsayawa takara karo na uku a zaben 2015 da ya gabata inda ya ce ba za a za saka wa'adinsa na farko ba a lissafi ba tunda 'yan majalisa ne suka zaɓe shi ba al'umma ba hukuncin ya haifar da tashin hankali a da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 1,200 tare da sanya mutane fiye da 400 gudun hijira tsakanin watan afrilun shekarar 2015 zuwa watan mayun shekarar 2017 a cewar wani lissafi na kotun binciken manyan laifuka ta duniya da ke binciken lamarin yanzu haka. shugaban amurka donald trump ya ce nasara ko rashin nasarar da za a samu a taron kolin nan na tarihi da ake shirin yi tsakanin shi da shugaban koriya ta arewa kim jong-un a cikin makon gobe zai dogara ne akan hali da niyyar da shugabannin biyu za su nuna dangane da taron ba wai wani shirin da za su yi mishi ba a lokacin da ya bayyana ya bayyana tare da bakonsa prime minister japan shinzo abe yau a fadarsa ta white house trump ya ce ya shirya wannan taron da za su yi makon gobe a kasar a singapore wanda ya ce ya fi karfin a hadu a ɗauki hotuna kawai ya kuma jaddada cewa dole gwamnatin koriya ta arewa ta kawar da shirinta na makaman nukiliya in ba haka ba kuwa amurka ba za ta cire kangin da ta saka mata ba. Sabon Firayim Ministan ƙasar Jordan mai shirin kama aiki Umar Razaz ya ce da zaran Sarki Abdullah ya kammala rantsar da shi zai soke sabuwar dokar nan ta haraji da ta janyo cece kuce tare da mummunar zanga-zangar jama'a. Jim kaɗan bayan ganawarsa da 'yan majalisar dokoki ne, Razaz yake gaya wa manema labarai cewa an samu hanyar janye wannan shirin dokar. A ranar Talatar da ta gabata ne dai Sarki Abdullah ya naɗa Razaz wanda a da minista ne bayan da tsohon prime minister hani mulki ya sauka a sanadin mummunar zanga-zangar da ta biyo bayan matakin tsuke bakin aljihu da gwamnatin ta ɗauka wanda ya janyo masifar tashin farashin kayan masarufi dubban mutanen jordan sun kwarara akan tituna don nuna jin takaicinsu da waɗanda da waɗannan matakan da suke ganin kamar asusun bada rance na duniya na imf ne ya sa gwamnati ta gabatar da su abin ya janyo yajin aikin ma'aikata da dama da suka hada da likitoci lauyoyi da malamai a jiya laraba to labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka akalla mutane sha shida aka kashe hada da mata da yara lokacin da wani wurin adana makamai ya fashe a gundumar sadar da ke birnin bagdad jiya laraba akwai rudani kan bayanan fashewar inda wasu bayanan na cewa an dasa makaman ne a masallaci yayin da bayanan farko da suka fito daga wajen mai magana da yawun ma'aikatar harkokin cikin gida ke alakanta aukuwar lamarin da harin ta'addanci haka zalika wasu gine-gine sun tarwatse ana sa ran samun ƙarin bayani kan lamarin nan gaba gundumar sadar yankin ne da ke karkashin jagorancin wani malami mai tsaurin ra'ayi wato mai suna muktada al-sadar wanda gamayyar jam'iyyun siyasar da yake jagoranta suka lashe suka kujeru mafi yawa a zaben da aka yi a watan da ya gabata. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc madalla kamar yadda aka ji a farkon shirin sauya ranar da ake bikin dimokuraɗiyya a najeriya daga ranar 29 ga watan mayu zuwa 12 ga watan yuni da alamu ya kawo takaddama daga birnin tarayya abuja ga rahoton umar faruk musa akwai yiwuwar cewa akwai takaddama tsakanin masana shari'a da gwamnatin shugaba muhammadu buhari dangane da umarni ko sanarwar da shugaba muhammadu buhari ya bada cewa ya canja ranar da ake bukin demokuraɗiyyar najeriya daga 29 na watan mayu na kowace shekara zuwa 12 ga watan yuni na kowace shekara a yanzu wannan ranar ita ce ranar da tsohon gwamnatin ibrahim babangida ta soke zaɓen 12 ga watan yuni wanda ake cewa zaɓe ne karɓaɓɓe wanda 'yan najeriya suka goyi bayan shi abinda amma rigingimu da tashin hankali ya biyo bayan soke shi haka kuma shugaban muhammadu buhari ya baiwa chief mq abiola da ambasada babagana kingibe da chief gani farohemi sannan nan lauyan nan da ya riga mu gidan gaskiya dan fafutukar kare haƙoƙin bil'adama lambobin yabo duk da kuwa sun riga mu gidan gaskiya. Dr. Junaid Muhammad tsohon dan majalisar wakilan tarayyar Najeriya ya bayyana min cewa lalle da walakin goro a miya. Babban tsohon jojin Najeriya Salihu Modibo Alfa Balgore shi ya yi na wannan kwamitin da ke ba da lambar girma. ce wannan abu da shugaban kasa ya yi ba daidai ba ne. Su lambobin da aka ba wanda a ci akwai lamba da aka ba shi a Biola GCFR ba a ba mutum da ya mutu sai mai ake ba amma su sun ɗauko sun ba wa ce na biyu an haɗa an yi mukarar sunansa da sunan baba gana kingibe kowa ya san tsakanin shi da baba gana kingibe ba nan ba aka rabu amma suka zo suka yi ba yana cewa su ba masu doka ba ne an yi wannan ne domin tasa saboda zaɓe yana matsowa amma ba haka ba ai sun shekaru sai da shekara uku suna mulki ba saba tunanin za su yi wata kwaskwarima kan ranar demokuraɗiyya ba ko za su ba a biyo lada ganin shi yanzu yanzu ya samu musu gwamnati ba gwamnati demokuraɗiyya ne. To amma akwai jami'an gwamnati da suke cewar dokoki ba su hana abin da shugaba Buhari ba kuma tuni ya tura a sanya wannan kudurin nashi a gazet wato takardar sanarwa ta ƙasa ko tarihi na ƙasa. Ni dai a zaman da na yi a ɗan majalisa, gwagwaron abin da sani kuma na ƙwarewa a gwamnati, ni na san gazet ba doka ba ce. Gazet kamar sunanta yake kamar jarida ce ko kuma sanarwa ce idan kai sanarwa ka ce kayi abu kaza ba dole a wani abu ya zama daidai ba kuma a kai ka kotu a kifar da wani abun da kai a ci ba daidai kai ba dr junaidu muhammad kenan amma a waje daya malam garba shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya ya bayyana min a fira da na yi da shi cewa eh da gaskiya ne gwamnati ta amfani da siyasa da kuma nuna kishin kasa domin ɗaukar wannan mataki eh mai ba laifi a ce duk maganar biyun tana ciki da kishin kasar da siyasa ita dama maganar abiola ai siyasa ce ta kawo ta kuma siyasa ce ta sa aka ta tashe tashen hankali aka kasa zaman lafiya a ƙasa kuma ya sa maganar ta ki mutuwa duk abin da aka yi don aka shi wannan magana ta ki ta mutu an ki ta ki gunnuwa duk sanda aka binne sai ta fito fatan mu shine wannan mataki da shugaban Muhammadu Buhari ya ɗauka ya kawo zaman lafiya mai ɗorewa. a kasar Najeriya masu adawa da suke amfani da wannan don kawo tada zaune tsaye a ƙasa ya zama da cewa su fahimci cewa wannan magana in ma rashin adalci a kai in ma rashin tautatawa ne yau Allah ya kawo mai gyara ya gyara wani. To amma ina maganar da shi Joseph Belgore yake shine kwamitin da ke bada irin wannan lambobin yabo da yake cewa ka'ida bata yadda a ba wanda ya riga mu gidan gaskiya ba. Eh, mu a sanin mu kara 2016 shine shugaban wannan kwamiti ba mu da labarin cewa shine a matsayin shugaban wannan kwamiti a yanzu da muke magana ina ganin kuskuren da aka samu shi dokar girmama sojoji yake kawowa wannan magana ba ta girmama sojoji ba ce wannan magana ce ta girmama wannan muna da dokar da ta ba da hurumin da shugaban kasa zai iya zai iya bada wannan lambar girma bukatar da ake da ita shine shugaban kasa ya bada umarni a bada sanarwa wato kasida ta gazet da gwamnati malam garba shehu kenan kakaki a fadar gwamnati tarayyar najeriya a tattauna da ne da shi a abuja umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya To madalla a gaida Umar Faruk Musa in an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. ya kuke kallon matakin da shugaban najeriya muhammadu buhari ya ɗauka na sauya ranar bikin demokuraɗiyya daga ranar 29 ga watan mayu zuwa ranar 12 ga watan yuni domin tuna da mayar mashud abiola lamba mai ita ce b biyar sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin kafin nan a shakata da wannan. Najeriya ƙasa ya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya. Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya. Haɗa yayi mu bar ƙabilanci da bambanci a junanmu. Mu haɗa yayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa. Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, nigeria ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Nigeria, uwa Najeriya, a ko'ina Najeriya, mu zauna lafiya Najeriya, ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla kiranmu na farko ya zo ne daga jama'are wane ne akan layi daga jama'are? To daga jama'are kuna tare da sakataren kungiyar mabuga waya na arewacin Bauchi wato Salisu na gaidan mai biredi daga cikin garin jama'are. To malam Salisu me za ka ce game da wannan sauyi da aka yi? Eh, sauyi ba sauyi ne damuwar mu mu na ƙasa ƙasa ba abin damuwa dai a gyara yadda rayuwa talaka zai fahimci wani abu duk hutu da ake abin da ya shafi ranaku mm. kowanne an canja ba damuwar talaka na kasa-kasa ba ne mm. abin da a gyara ya zama mahimmancin tunowar ya zama talaka zai amfana ba damuwa wai don yana 29 ya komo 12 ne ba to malam salisu mun gode kwarai da gaske to bar mu je kaduna wane ne akan layi daga kaduna Wannan lalo Bello su kwatin daga nan Kaduna. To Bello muna sauraron ka. To gaskiyar magana ni abin da ba mamaki ɗaya ne. Mm. Shi shugaba Buhari a lokacin Abacha yana fiti a zuwa nan ana ta gogoma ana ta ba da hutuna ana ta gogoma amma Buhari bai ce komai ba. Har ya sauka Buhari bai taɓa cewa a zuwa labai ba amma kuma ya fito yana cewa ya kamata a magirin mashi a ce shugaban kasa ne tunan za a ce shugaban kasa ne tun da an yi zaɓe ba a kama na zaɓe ba ba wanda ce bai na shugaban kasa yana kira ga wannan gwamnati ta biya abin da zai hitar da mu amma irin wannan duk duk kore furga da cika wato malam bello baka goyon baya kenan dai eh? a gaskiya ba goyon ba ni da cewa wai mu arewa mu goyon bayan jin har a ci an ba an ba da hutu wallahi babu su sai da cin sa alado ne to man bel mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu garzaya taraba wani ne akan layi daga taraba assalamu alaikum assalamu ya sunan malamin kana magana da Hamza da Rodi kan dakacin gidan Idi to malam Hamza muna sauraron ka menene ra'ayinka ra'ayi da shine gaskiya wannan matakin da kore dokan na yi daidai wallahi mun ni mana ji dadi sosai mm me yasa kace yayi daidai saboda gaskiya mu samu cin gaba sosai a ƙasa. To Madalla mun gode kwarai da gaske Malam mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi da ka kira ka bayyana mana. To jama'a har yanzu da layin mu a buɗe yake za ku iya kira domin ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yanzu haka ma mun samu kira daga lafiya. wani ne akan layi daga lafiya? Ali ne daga lafiya. To Malam Ali menene aikan ka wannan batu da muke tattaunawa a yau? to ra'ayina dai wannan wanda yake magana cewa wani kafin fasa kana kusa da rediyon ka ne don ba ma jin ka in kana kusa da rediyo kashe ta ko ka matsa gefe to da da alama dai muna jin ka amma can wani ƙara muke ji ne to to duk da yake layin naka dai ba shi da kyau amma bari mu je Kaduna wane ne aka layi daga Kaduna To, Sarfilo Gumal barka da yammaci. Yau barka da wake magana. Sunana Murtala ne ina kiran kuma daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To, Malam Murtala muna sauran ka me za ka ce kan wannan maudu'i namu na yau? Eh, to, ai wannan abu ne mai kyau. Su al'umma da suke ga ai mu mu ma tsofaffin shugabannin kasa da 'yan siyasa ce sun ji daɗi. Tunda 'yan siyasa ne aka karrama shi kuma mu mun tabbatar da wannan zaɓe da aka yi ko na 2019 din nan ko a 99 din nan ba wannan zaɓe bai kai wancan kyau ba mm. wancan duk an yi abubuwan da aka yi aka ɗaura wanda aka ɗaura aka fito da shi daga gidan yari aka ba shi amma wannan shine halattaccen zaɓe kuma mutunci da muke zato a haka kuma muna kara farin ciki da murna duk mutumin da ya cancanta a bashi wannan lambar girmama a bashi muna goyon baya wato martala kana daga cikin wanda suke goyon bayan wannan abu da ake ah, kenan ai miliyan bisa miliyan muna da yawa ma a cikin goma mm. To kamar wani wanda ya kira kira ina je na kira ne da farko ko na biyu yana cewa wai wato a abin da zai taimaka wa talaka dai ba wai wannan ba wani abu da zai yi wa talaka ba ne. Ya za ka ce da shi? Shi kundin tsarin mulki ai ya da ai haka da talaka da wa mai kuɗi da mawadaci da ah, mara shi kuma ai kowa yana da haƙƙi. Talakan ya zo bangaren shi dole shi ma masa. shi ma mai kuɗi ko mai mulki ko ɗan siyasa an yazo bangaren shi ai dole a yi masa abin da ya cancanta. To Malam Murtala mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bar mu je jega wane ne akan layi daga jega. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam suna malama. Sunana Alhaji Sama'ila Dogo Jega. To Alhaji Sama'ila muna sauraron ka me zaka ce game da wannan abu da muke magana aka? Eh ni abin da kuke magana a kai ne ni ina ganin shugaba Muhammadu Buhari ya daidai. Mm. Saboda ainihin jibin cincinta zaben da ba bisa ga adalci ba bangida ya soke shi ba shi kuma ya kamata ya zan an kamanta gaskiya da cewa lalle um, ba su wanda lambar yaban da kuma mai da wannan ranar ta demokuraɗiyya ya daidai ya yasa shugaba da mai da wannan ranar to ba ka ganin wasu na cewa wannan siyasa ce aka yi da kuma hanyar da aka ba eh, ita kawo wannan saboda bisa ga yaudara an ka shirya zaben kuma bisa ga yaudara an ka soke shi don haka siyasa ta dibi cewa shugaba Buhari dibi ya cinci mutu ga wannan rana a mashi ranar demokuraɗiyya. To Alhaji Sama'ila mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu ya Katsina wane ne akan layi da Katsina? Na Katsina kana tare da mu? To da alama babu kowa a kan layi daga Katsina. To ga wani kira daga Yobe mun samu wane ne a kan layi daga Yobe? Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Ya sunan malamin? Sunan na bubuwan zam, zonin shamun na ungiyar zaɓe sanda. To bubuwan zam muna sauraron ka me za ka ce game da wannan abu da muke magana? Gaskiya alhamdulillah ni kam ina goyon bayan wannan al'amura da shugaban kasa ya kawo. Hmm. inda ai kaga dalili gyara ne dama muke bukatar Najeriya a gyara mana kuma dama mu mutane ba za mu san gyara ya kyau ba sai an gyara abun daga gaban mutane in suka fahimci wannan abin mai kyau ne sannan za su yi ba amma yanzu mutane suna ga kamar cewa ko ya shigo da wata manufa ne to manufar da ya shigo da ita mai kyau ne saboda haka ni ina goyon baya ku tashi lafiya daga abubuwan da masu to malam buwan zan mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka da ka kira ka bayar har yanzu dai layukan mu a buɗe suke za ku iya kira lamba mai ita ce sifili biyu sifili biyar bi shida biyar biyar to akwai wani mai kira daga oyo kana kan layi tuna kamar na ji karan layi ya faɗi yawa daga wane ne kuma daga ina kake kira daga oyo to malam muna sauran ka me za ka ce game da wannan maudu'i namu na yau Yau muna sauraron ka me za ka ce game da wannan maudu'i da namu na yau eh wannan shiri da buhari gaskiya daidai to muna sauraron ka muna sauraron ka yi bayanin ka ya farin da wannan shirin da buhari ya yi kyau To madalla mun gode da wannan ra'ayi na ka bar mu je Kaduna mu je kuma wane ne a Kaduna? Na Kaduna wane ne a Kaduna? Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam ya suna malama. Yakubu. To malam Yakubu. To muna sauraron ka. Hello. Ina kiran ku daga nan jihar Kaduna. Hello. To muna sauraron ka menene ra'ayinka? Hello. Menene ra'ayinka? to da alama ba mu samu da alama ba samu yakubu ba dan naji layinsa ya katse to mun gode ga wanda suka samu dama suka kira wannan kuma muka kawo ƙarshen mu a yau sai kuma gobe idan allah kai mu za mu ba ku dama ku mun ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku mun gode To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogonmu muna cewa karfe biyar saura minti tara. Menene tasirin azumi akan matasa? sunana amina ahmad ina nan bauchi da zama eh to azumi dai kasancewan shi ibada ya canja min rayuwa saboda a da tuntuni nakan yi bacci da daddare amma ganin falalan da ke cikin azumin watan eh, wannan ramadan din nakan yi bacci kuma in tashi domin nemi bukatu na su samu biya daga gurin ubangiji bangaren lafiya kuma shi nan dai ni ina cin abinci yadda ya kamata ba wai in yi haɗama kamar irin kamar ka ce ka buɗe baki komai ka ya so ka ci ba idan na ci alhamdulillah kawai ba na ma sahur sai dai in tashi in sha ruwa saboda lafiya na shine a gaba kada in yi fidin kuma wani abu ma ya zo ya kasance to Allah ya sa mu dace yanzu kuma sai wasanni a takaice 'yan najeriya na ci gaba da bayyana damuwa da kuma ta baba akan matakin shirin tunkarar gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya na 'yan wasan super eagles na kasar biyo bayan kashin da kasar ta sha a wasan sada zumunci da kasar czech a jiya laraba wanda shine wasa na karshe na shirin tunkarar gasar da za a soma a makon gobe kasar ta czech dai ta doki najeriya ne da ci daya da nema wanda shine karo na biyu a jere da najeriya da take shan kashi biyu bayan doke ta da kasar ingila ta yi a filin wasa na wembley a ranar asabar da ta gabata to sai dai mai horar da 'yan wasan najeriya din gano turo ya ce duk wannan bai girgiza shi ba domin ko shi ya damu ne da sakamakon wasannin gasar a kasar rasha ba na wasannin sada zumunci ba najeriya dai za ta so mafafata wasannin rukunin di na gasar ne da kasar croatia a ranar 16 ga watan nan na yuni kafin nan ta kara da kasashen iceland da argentina a rukunin hukumar kwallon kafar duniya wato fifa ta kori alkalin wasa ɗaya tilo daga nahiyar afirka da ke cikin jerin jami'an da za su yi alkalancin wasannin gasar cin kofin duniya ta bana a ƙasar rasha alkalin wasan adan marwa ɗan ƙasar kenya yana daga cikin alkalan wasa da aka ɗauki hoton su sa'ad da suke karɓan kuɗin toshiyar baki a wani rahoton bincike na wani ɗan jaridar ƙasar ghana an cimma matsayar korar alkalin wasan ne bayan an gudanar da bincike aka kuma sami tabbatattun shaidu daga wani jami'in wasanni na ƙasar afirka ta kudu a turai kuma shahararren dan wasan kasar portugal cristiano ronaldo ya ci gaba da jaddada aniyarsa ta barin kungiyarsa ta real madrid a wannan bazarar Ronaldo dan shekaru 33 da haihuwa ya kasance dan wasan da ya fi kowa samun nasara a Turai bayan da ya taimaka wa kungiyar ta lashe kofi na goma sha uku na gasar zakarun Turai a watan da ya shige. To sai dai dan wasan ya yi sharhin da ke nuna cewa ba zai buga wa kungiyar wasa ba a kakar wasanni mai zuwa saboda zargin rashin cika masa alkawarin biyan sa albashi da zai daidaice da nazaratan 'yan wasan kwallon duniya na zamani da kungiyar ta yi. A fagen wasan tennis kuma mace ta farko a duniya Simona Halep ta sami kaiwa wasan karshe ta gasar tennis ta french open ta bana da yanzu haka ake fafatawa a kasar faransa halep 'yar kasar romania ta doke gabin muguruza ne a wasan kusa da na karshe inda za ta fafata ne da sloan stephens a wasan karshe ta mata a ranar asabar mai zuwa a bangaren maza kuma mutum na farko a duniya rafael nadal ya sami kaiwa wasan kusa da na karshe na gasar karo na goma sha ɗaya inda zai fafata da mutum na goma sha ɗaya a duniya digo shiwazman ɗan ƙasar argentina murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria yanzu kuma sai sharhin murya amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka A kowace ranar takwas ga watan Yuni na kowace shekara, ƙasashe da dama a duniya suna gudanar da ranar Majalisar Ɗinkin Duniya ta tekuna. Wannan rana ana gabatar da ita ne don nuna wa duniya muhimmancin teku ga rayuwa a duniya, domin a daɗa tantance da kyawunta game da janyo hankalin mutane ga muhimmancin ayyukan da ɗan adam ke gudanarwa akan teku. A wannan shekarar taken ranar shine kare gurɓatar yanayi da roba. gami da ƙara ƙarfin gwiwa da hanyoyin warware matsalolinta domin samun lafiyayyen teku. Teku a duniya ta mamaye kashi uku cikin hudu na faɗin duniyar, kuma ita ke ɗauke da kashi casa'in da bakwai na ruwan da ke duniya. Teku ke bayar da fiye da rabin iskar da muke shaƙa, haka ita ke daidaita yanayinmu. gami da shakar sinadarin iskar carbon kuma a duk sararin duniya ba abin da rayuwar halittu mafi yawa ta dogara a kansa fiye da ruwan kusan rabin halittun da ke duniya sun dogara ne da teku wajen rayuwa haka ga wasu da yawa ciki har da mutane teku na ƙara kyautata rayuwarsu tekuna taka muhimmiyar rawa ga tattalin arzikin duniya saboda tana da tasiri sosai wajen safara da shakatawa har ila yau Duk da cewa har yanzu ba a da masaniyar fiye da kashi 95 na abin da ke ƙarƙashin teku, kusan an yi yaƙinin zurfinta na ɗauke da magungunan cututtuka masu yawa, wanda za su iya warware matsaloli masu dama. Duk da haka, kashi 40 cikin 100 na teku hada-hadar al'umma ta shafe ta matuƙa, wanda hakan ya jawo gurɓata ga kamun kifi da kuma halittun da ke bakin gaɓa. mafi girma daga cikin damuwar shine burbushin roba wasu daga ciki suna zuwa ne daga jiragen ruwa da ke zirga-zirga akan koguna rafuka da kuma tafkuna wanda daga baya suke kwarara zuwa teku amma kimanin tan miliyan takwas na sharar roba yana kwararowa ne daga ƙasa zuwa teku a duk shekara da zarar sharar ta fada teku sai ta fara farfashewa har sai ta yayyanke ta koma ƙananan robobi roba babbar barazana ce saboda ba ta riɓewa da wuri tana harɗa halittun ruwa haka kuma tana lalata halittun da ke bakin gabar teku sannan dabbobin ruwa na haɗiyarta masu bincike sun tabbatar da lahanin roba ga halittun ruwa fiye da na nau'uka 650 waɗanda suka hada da kunkurun ruwa giwar ruwa dorinu da sauran tsuntsayen ruwa da kuma kifaye a ranar teku ta duniya dole ne mu tuna cewa kariya da lafiyar teku namu ne baki ɗaya aikinmu ne wanda ba za mu iya yin watsi da shi ba ta hanyar samar da shugabanci na gari ne kadai za mu iya kare lafiyar teku gami da tabbatar da tekunan mu na ci gaba da biyan bukatar masu zuwa a nan gaba. Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara wanda yake bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Wanda kuma ya kama ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. To a takaice shugaban kasar Burundi Pierre Nkurunziza yau Alhamis ya ce ba zai tsaya takarar shugaban kasa ba a shekarar 2020 bayanin mai ban mamaki yana fitowa bakinsa ne sati uku bayan sabon kundin tsarin mulki da ya fito da shi wanda ya ba shi damar ci gaba da mulki har zuwa shekarar 2034 a bayanin da ya yi gaban dubban jama'a da jami'an gwamnati da jakadan kasashen waje nkurunziza ya ce wa'adin mulkinsa zai kare a shekarar 2020 Shugaban Amurka Donald Trump ya ce nasara ko rashin nasarar da za a samu a taron kolin nan na tarihi da ake shirin yi tsakanin shi da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a cikin makon gobe zai dogara ne akan hali da niyyar da shugabannin biyu za su nuna dangane da taron ba wai wani shirin da za su yi mashi ba a lokacin da yake bayani a lokacin da ya bayyana tare da bakonsa prime minister japan shinzo abe yau a fadarsa ta white house trump ya ce ya shirya wannan taron da za su yi makon gobe sabon prime minister kasar jordan mai shirin kama aiki omar razaz ya ce da zarar sarki abdullah ya kammala rantsar da shi zai soke sabuwar dokan nan ta haraji da ta janyo cece kuce tare da mummunar zanga-zangar da jama'a suka yi To madalla masu mu da wannan makakashin shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hafsat Maina Muhammad da ta yana gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Malam Suleiman ni Sarfil Hashin Gumal nake cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wani lafiya a nan Washington DC. Salamu alaikum.